duk mutumin da ya ɗau alkawari ya bada ko kuma ya lamunta bayar da kuɗi ga ma'aikacin gwamnati hannu da hannu ko ta wata hanya zai fuskanci hukunci na zaman kason shekara biyu zuwa ƙasa ga shekara goma da biyan tara ta jika hamsin zuwa miliyan ɗaya na sefa wanda ya amshi cin hancin da wanda aka ba dukansu doka za ta hausu a cewar juju goje maimuna gazibo. l'infraction corruption cin hanci da karɓar rashuwa? laifi ne da doka mai lamba 2017 da goma ta 31 da watan mars na 2017 ta tanadi hukunci a kansa kundin shari'a ya kunshi kewa duk wani wanda da gangan ya yi alkawalin ko ya bai ma kansa wani abu ba kan ka'ida ba kai tsaye ko ta wata hanya domin ya yi wani aiki ko kuma kada ya yi wani aiki dangane da nauyi da ya rataya a wuyarsa za a yanke masa hukunci na shekaru biyu zuwa shekaru goma na ɗaurin gidan kasu tare da tarar jika hamsin zuwa miliyan ɗaya na sefa misali a matsayinka na alkali shari'a ka san cewa ya kamata mutum ya je kasu amma sai ka karbi kuɗi domin kada ka tura shi kasu ko kuma ka san cewa mutum ya aikata mugun laifi amma sai ka karbi kuɗi kuɗi ka fidda shi daga hannun shari'a Kai yi belinsa kuma yana iya zamantowa taimaka ma wani domin ya samu wani abun da bai cancanta ya samu ba kamar dai mai makaranta koyon tukin mota ne mutum na da shekaru goma sha biyar doka ta ce bai da izinin yin lasisi wato permi amma sai ka karbi kuɗi kai yadda za a yi a bashi wannan lasisi kin hanki da rashawa shine mutum ya karbi kuɗi domin aikata wani abu da bai kamata ya aikata ba ko kuma mutum ya karbi kuɗi domin kai ya yi abin da ya kamata ya yi wani misali kai dan sanda ne wani ya kawo kara amma sai ka ji karɓar kara domin a wancan bangare an baka kuɗi. Ne ne sharɗin musamman ga hukuncin laifin cin hanci? Inda cin hanci ya sha bamban da sauran laifuka ba wanda ya bada kaɗai ake tuhuma ba har wanda ya karba ana tuhumansa domin haka yana cikin abubuwan da sun ka saba madoka. Abin da ya kamata a rike shi ne idan kun gano wasu ayyukan cin hanci ku tona asirinsu da mai badawa da mai karɓawa dukansu za a tura su kasu. A ina ake kai ƙara? wajen alkali mai shiga da kara domin gwamnati ko kuma ku nuhi halsiya yan kasa halsiya suke tuntuba kai tsaye idan suka gano laifuka na cin hanki da rashawa a ma'aikatan gwamnati da masu ganin kansu ka yi tsamanin kewa sai ma'aikatan gwamnati kaɗai na ake tuhuma kan gudan babi musamman akan cin hanki a ma'aikatan gwamnati akwai wani kun babi kan wannan lamari a cikin ma'aikatu masu zaman kansu